Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilhas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a ɗaya ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. To Ibrahim ga kanin labaran. Madugun 'yan adawar kasar Venezuela Juan Guido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidan matarsa da ke Caracas babban birnin kasar a jiya Alhamis. shugaban amurka donald trump ya bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar cimma jituwa a takaddamar cinikayya tsakanin amurka da china hukumomin kasar uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin kasar To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a wani al'amari mai kama da rigimar siyasa da batun takardar kuɗi ta bai ɗaya an tsige ministan kuɗin Nijar. to magana da tsohon minista zama kace na fasalin kuɗi da ya yi na cewa da Nijar ta tsaya bisa bakatta ta sefa to yana ganin shi ya ja mishi wannan abun da ya ce mishi marice yau. Za kuma a ji cewa zazzabin lasa ya hallaka mutane akalla takwas a jihar Filato. jama'a a rage shan hannu a wannan lokacin kamar kowace ranar juma'a hawa umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe madugun 'yan adawar ƙasar venezuela juan guido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidan matarsa da ke caracas babban birnin kasar a jiya alhamis a wani yunkuri na tsoratar da shi ya mika wuya guaido ya ce jami'an tsaron waɗanda suka fito daga wani ɓangaren 'yan sanda masu ban tsoro sun isa gidansa a jiya alhamis suna tambayar ina matarsa fabiana Guido ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa lamarin ya faru ne a lokacin da 'yarsa mai watanni ashirin da haihuwa da kakarta suke gidan. Ya kuma ce idan wani abu ya sami 'yarsa zai ɗora laifin a kan shugaba Nicolas Maduro. Har yanzu dai babu wani martani daga ɓangaren gwamnatin Maduro. A lokacin da yake tattaunawa da 'yan jarida, Guido ya gode wa makwabtansa waɗanda suka garzaya zuwa gidan nasa. suna buga tukwane bayan da 'yan sanda suka zo. Guido ya ce makwabtan sun yi Allah wadai da abin da yake faruwa a lokacin da suka zo kare ta da kuma kula da matar tasa da 'yarta a lokacin da jami'an 'yan sanda suke duba wasu bayanai a gidan nasa. A wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ajiya Alhamis da mataimakin Firayim Ministan ƙasar China Liu Hu a fadar White House. shugaba trump ya bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin amurka da ƙasar china sannan ya kara da cewa idan aka cimma daidaito wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taɓa ƙullawa a tarihi shugaba trump ya ce mun samu nasara sosai a cikin tattaunawar zuwa yanzu wani mai tafinta ya karanta wa shugaba trump wasiƙa daga shugaban china xi jinping wanda ya ce dangantakar, tana wani mataki mai muhimmanci tsakanin ƙasashen biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A cikin wasikar akwai shirye-shiryen da China ta yi a ɓangaren noma tun lokacin da shugaba Trump da shugaba shi suka yi waya. Manzon musamman na Koriya ta Arewa Amurka Stephen Begon jiya Alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai Amurka ta samu a tattaunawa da take yi da Koriya ta Arewa a kan shirinta na nukiliya. Bigun ya faɗa a wani jawabi da yi a jami'ar Stanford cewa yayin da muke son mu samu ci gaba sosai kan waɗannan hali da muke ciki yanzu mun samu ci gaba sama da watanni shida da suka shige tare da fatan samu da yawa nan gaba jawabin nasa na zuwa ne makonni da ake sa ran shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za su gana karo na biyu a tsakaninsu trump ya faɗa jiya alhamis za su bayyana ranar da kuma lokaci da za a yi ganawar a farkon sati mai zuwa trump ya ce na tunanin wasu daga cikinku sun san wurin da inda yake ba na tunanin wurin yana da sirri sosai Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma Uh, da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin kasar. gabashin daga afirka makwabciyar daga arewa sudan ta kudu hukumomin sun sanar da cewa a jiya alhamis suna cewa an tsare wasu 'yan kasar vietnam biyu waɗanda ake zargi da yunkurin yin fasakaurin wanda ya kai miliyoyin dalolin amurka da aka shigar da aka shigar ta kan iyakar kasar uganda da ke ilegu wasu rahotanni sun nuna wasu masu fasa ƙauri sun ɓoye hauren giwon da fatar wata dabba cikin narkakken ruwan kendil da aka watsa musu a cikin wasu akwatina. Na'urar da ake amfani da ita wajen duba kaya ce ta gano su ɗauke da haramtattun kayan da aka ɗauko a kwantaina cikin motar ɗaukan kaya Shugaba Donald Trump ya kira tattaunawar haɗin gwiwa na 'yan majalisar dokokin ƙasar na 'yan Republican da 'yan Democrat kan kuɗin gina katanga ɓata lokaci. A wata hira da yi da jaridar The New York Times a jiya Alhamis, Trump ya sake cewa mai yiwuwa ya ayyana dokar ta ɓaci domin samun tsallake majalisar ya gina katanga ko ba da amincewarta ba. Trump ya ce, Za mu ci gaba da gina katanga kuma za mu samu gamawa. yanzu ko na ayyana dokar ta ɓaci ko a'a wanda za ku gani na shirya na shirya matakan don na yi abin da nake so idan babu wata yarjejeniya kan tsaron kan iyaka a cikin ƙasa da sati uku a cewar trump zai saka hannu amma akwai sake rufa wasu ma'aikatan gwamnati idan shugaba trump ya ayyana dokar ta ɓaci 'yan jam'iyyar democrat waɗanda ba sa son bayar da kuɗi da za a gina katanga zai yiwu su ƙalubalenci trump a gaban kotu Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da zangon a jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta sanar da tsige ministan kudin kasar wanda kwanan nan ya bayyana adawa da batun mai gurbin takardar kudin sefa da wadda kasar Faransa ke so ta kirkiro ma kasashen da ta mulka. Muna Barma gare ka. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Diop. Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Alhaji Abdul dima kenan lokacin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sa hannun shugaban kasa Isu Muhammadu Wace ke cewa a bisa shawarar da Prime Minister ya bayar, shugaban ya aiwatar da kware-kwaren garan bawul gwamnatinsa. Saboda haka daga yanzu Muhammadu Diop zai canji ministan kuɗi Hasu Masa'udu. a ranar talata da ta gabata ne masa'udu hasumi ya bayyana wa wata kafar rediyon ketare cewa yana ra'ayin kudaden sefa saboda a cewarsa kudaden da faransa ta kirkiro domin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka suna taimakawa waɗannan kasashe akan maganar bunƙasa tattalin arziki dalili kenan masharhanta ke danganta matakin da wannan furici nasa da ake ganin ya saba manufofin shugaba muhammadu isuhu ka san da shugaban kasa alhaji muhammadu su yana cikin gungin kasashen afirka waɗanda suke kokowa a samu a yi sauyin eh, faransa a yi Afirka to kuma kaga shi wannan magana da tsohon minista zama ka na fasalin kuɗi da ya yi na cewa da niger ta tsaya bisa bakatta ta sefa to yana ganin shi ya ja mishi wannan abun da ya ce mishi marita yau sai dai ra'ayoyi sun sha bambam a akan wannan al'amari da ke faruwa a wani lokacin da ake raɗe raɗin fuskantar rashin jituwa a tsakanin gaggan shugabannin jam'iyyar pnds mai mulki game da batun fidda gwanin da zai tsaya wa jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na 2021 abdu alhaji idi na da irin wannan ra'ayi akwai maganganu da suke zuwa suna zawa cikin fatan to ina tsammanin ah, wanga hudda da aka mishi waga sauya da aka mishi tana da alaƙa mahi yawa Eh, da wannan zantutuwa da suka shahi fatin nasu eh, hakika kasan kwanan nan ya yi wasu maganganu wanda bisa ah, kudin eh, sefa wanda ba ma 'yan kasan nijar ba 'yan ah, afirka da yawa mahi yawa wanda kasashen suke da amfani da kudin sefa ba su ji daɗin zancen ba kuma ba su gane yadda za a yi shi a matsayin shi na minista na ƙasa kamar ta mu yayi wannan kalamun tsohon minista masa'udu hasimi na daga cikin jagororin da magoya bayan jam'iyyar pendes tarayya ke alfahari da su a matsayin baradan yaƙi a fagen siyasar nijar sauraka aka fara yaɗa wasu muryoyi a shafukan sada zumunta da ke cewa yana da sha'awar tsayawa jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na 2021 yayin da wasu 'ya'yan na pnds ke ganin idan za a yi adalci shugaban jam'iyyar na ƙasa bazum muhammad ne ya kamata a baiwa wannan dama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To gaida Suleiman daga Nijar kuma bari mu kada Najeriya inda zazzabin lasa ya kashe mutane takwas a jihar Filato Zainab Babaji gare Ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane takwas sanadiyar cutar zazzabin lasa yayin da mutane 20 ake musu jinya bayan bincike ya tabbatar sun kamu da cutar. Ƙananan hukumomin da aka samu bullar cutar ta zazzabin lasa a nan jihar Plateau sun hada da Jasta Arewa, Jasta Kudu, Barikin Ladi, Riyom, Mangu, Basa da Shandam. Daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Michael Pam ya ce a yanzu haka gwamnatin jihar Plateau ta haɗa hannu da cibiyar takaita yaduwar cututtuka ta ƙasa wajen yaƙi da cutar. Kafin a tabbatar da cewa mutum ya kamu da shi, aka yi tsammani bisa ga zazzabin da aka tarar sai aka tarar da mutane kusan arba'in. Amma waɗanda aka tabbatar da cewa bisa ga rahoton da aka samu daga lab inda aka yi gwaji mutane 20 ne amma kuma wanda suka rasu mutum takwas ne to yanzu me gwamnati take domin a tabbatar cewa wato an tsaida ko kuma yaduwan wannan cuta. gaskiya gwamnati tana kan kokari federal government ta tura mutane daga nigeria center for disease control da suka je abin da yake faruwa su ma sun zo su hada hannu tare da gwamnatin jihar plateau ganin yadda shugabannin al'umma ke da gagarumin gudunmawa wajen faɗakar da al'umma illar cutar da yadda za su kare kansu yasa nazanta da wasu da don jin irin hudubar da za su yi. Sunana a uh, Reverend Christopher Damcher ni ne wanda ke lura da kungiyoyi masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya abun yi ne a kiyaye zama da beraye a cikin gidaje a dinga rufe abinci lokacin da ya kamata a rufe shi wanda an dafa da wanda kuma ba a dafa ba da tsafta na jiki tsaftace muhali a kowane lokaci jama'a a rage shan hannu a wannan lokacin domin yawancin cututtuka da ke kewaye da mu rashin wanke hannuwa shine yakan kawo su sunana salma mohammed musa daga kungiyar matan musulmai baki daya na nigeria wato form one akwai mata wayanda ma in suka dafa abinci suka bar tukunya a bude moko a nemi roba wanda za a iya a zuba abinci a rufe su dinga yi tsaftace muhalli zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah haka dai kuma a gaida zainab to game da gangamin da shugaba buhari ya yi a kano idan kun biyo mu a shirmu na hantsi za ku ji wannan to watakila rashin yin sabon alkawari din na nuna cewa za a dora ne akan inda aka tsaya to amma akwai tunanin ganin cewa bayan harkar noma din akwai maganar cewa kano jiha ce ta kasuwanci to mutane sun so su ji ko da akwai wani abu shiri da aka yi na inganta kasuwanci din amma ba a ji hakan ba to wannan yana nufin kenan shi shugaba buhari bai damu da wannan fannin ba kenan ko kuma a su mutanen eh, kano ne ba su su watakila an karar da shi ga bukatunsu ba a wannan fanni. To idan kun bi mu a shirin na hantsi za ku ji ansar wannan tambayar yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe guda hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna a kan ciwon siga da yadda alamomin cutar suke. A wannan makon kuma za mu yi magana ne a kan matakan da ya kamata masu fama da ciwon su rika ɗauka domin kare kansu daga wasu matsaloli da ka iya tasowa. Ciwon siga ciwo ne da ke buƙatar mai ɗauke da shi ya rika kula da kansa kama daga cin abinci da ke gina jiki da kuma kula da gwajin jini da shan magani a kan lokaci. Muna tare ne da likitan da muka tattauna da shi a makon da ya gabata wato Dr. Ahmad Sagir. Likita barka da warhaka. Barkanmu. Makon da ya gabata mun yi tsokaci kuma mun yi bayani akan ita wannan cutar ciwon siga amma zan so ka kaɗan kara tunasar da ɗan karin bayani akan ita wannan cuta ta ciwon siga. Kamar yadda muka yi bayani shi ciwon siga ciwo ne da wadda ke da shi ciwon siga da ke jininsa ya fi adadin da ya kamata yana jininsa a kowane lokaci kuma idan bai sha magani ba ko kuma bai magance ciwon nan ba yana iya kawo masa illoli da yawa a jikinsa daga kai har ƙasa har ƙafan mutum ko ina ma a jikin mutum ciwon nan yana iya taɓawa. To likita wani irin nau'in abinci ya kamata mai fama da ciwon siga ya rika ci ko kuma ya ƙauracewa? Eh to maganan abinci za ki ji a da mutane da yawa sun fi sanin cewa za ki ji ana cewa wadda ke da ciwon siga kai ya ci shinkafa kai ya ci wannan kai ya ci wancan a yanzu nan ilimi da ake da shi game da ciwon siga yanzu nan shine ana iya cin kowane irin abinci face su abincin kwalba kaman su lemu haka da suke da yawan siga ko kuma siga zalla ko duk abin da ke da suga zalla a cikinsa ba a son shi mai ciwon suga ya ci abincin su lemu su coke su fanta da sauransu ba a sha'awarce wadda ke eh, da ciwon suga ya ci irin abincin nan amma kowane irin abinci bayan haka kamar su shinkafa su tuwo haka su wake duk abinci dai da ka saba ci a gida kana iya cinsa in kana da diabetes amma abin da ya kamata a lura a nan shine ya kamata mutum ya duba yawan abincin da yake ci bai kamata a ce yana cin abinci abinci da yawa fiye da yadda yake jikinsa ke bukata ba kenan ya saba cin abinci kaman a ce da yawa sosai sai ya raba shi zuwa kashi biyu haka ya rage da yadda yake yawan abincin da yake ci kuma sai maganan gishiri a abinci domin shi wadda ke da diabetes ana tunanin yana da zai iya kamuwa ma da ciwon hawan jini saboda haka ana son ya rage cin gishiri ba a ce kai ya ci gishiri ba sosai amma ya rage cin sa gishiri a abincinsa sai na uku kuma abinci mai maiko fat ba a son wadda ke da ciwon siga yana cin abinci mai maiko fat kitse sosai sosai ya rage cin abinci mai kitso sai wajen nama ba a ce ka a ci nama ba amma duk wadda ke da ciwon siga ya rage cin nama mun fi son a ci kifi akan nama a takaice dai yana iya cin abincin da ya saba ci a gida amma zai rage yawan abincin sai ya rage cin gishiri sai ya rage cin abinci mai kitse sosai da kuma kifi akan nama na'am to likita yaya ma ake jinyar shi mai fama da ciwon siga eh to shi mai ciwon siga jinyar shi zai danganta ko yana kwanci a gida ne ko yana asibiti ko yana kwanci a asibiti ko kuma yana gida mutane da yawa suna da ciwon siga eh, shekaru da yawa ba su ma san suna dauke da ciwon ba kuma suna iya kina iya ganin su suna da ciwon siga kuma ba abin da ke damun su kawai da an ɗiba jinin su an gwada shine kuma an ga ya haura in ba haka ba suna iya tafiyar da kowane eh, ayyukansu na yau da kullum so duk wanda da yake zaune da wadda ke da tare da ciwon siga ya kamata ya nuna masa cewa yana tare da shi kuma in matarsa ne ko yan uwansa ne su bashi taimako da yake so wajen irin abincin da yake son ya ci da kuma su na tunatar da shi yana shan maganinsa sai kuma ana son kuma wadda ke da ciwon suga musamman ciwon suga ya yi kwana biyu haka ana son in zai yanke kumban shi ya sa ido sosai in ma da wadda ma zai iya taya shi yanke kumban ya fi kyau domin suna iya jiwa kansu ciwo ba su ma san sun jiwa kansu ciwo ba kuma shi ciwon ba magance shi ba a san da shi ba zai iya shigar da su wani hali saboda haka ana son wadda ke tare da su shine zai taya su yanka kumba don ko da ya ji musu ciwo zai iya san cewa e fa akwai ciwo a wajen da aka ji. na'am to likita idan mai fama da ciwon suga bai sha maganin maganinsa a kan lokaci ba yaya zai yi? Eh to in bai sha maganinsa yadda ya lokacin da ya kamata ba kawai sai ya sha shi lokacin da ya zo ya samu zai sha magani amma sai a yi kokari a kiyaye kada abin da ya sa bai sha ba lokacin da ya wuce ya sake faruwa kuma ba wai a ce dan baka sha na safe ba ko na dare ba sai ka hada na jiya da na yau ka sha a lokaci ɗaya yana iya haifar da wani matsala daban gaba ɗaya. To likita wani mahimmancin motsa jiki yake daga masu fama da ciwon siga? Eh motsa jiki yana da mahimmanci sosai ga masu ciwon siga domin yadda muka yi bayani a makon da ya wuce mun faɗa cewa wayanda suke da kiba sosai suna iya kamuwa sun mafi kamuwa da ciwon siga saboda haka shi ma a ciwon siga in duk wanda ke da ciwon siga in ya motsa jiki kenan siga da ke jikinsa da suke da ɗan yawa a jikinsa jikin zai amfani da su in jikin ya amfani da su kenan zai ɗan rage yawan siga da ke jikinsu kenan kuma idan mutum ya sake motsa jiki ya rage rage nauyinsa shi ma yana taimakawa wajen rage abin da muke kira insulin resistance yana taimakawa a wajen kuma in ya motsa jiki zai ga bukatan maganin da kuma allura wanda ke akan allura ne zai ga yawan shan magani zai ma ragu ya kamata ma nan in faɗa cewa ba wai kowa ba ne ma da ke da ciwon diabetes musamman type 2 diabetes don na yadda na faɗa a mako da ya wuce akwai type 1 akwai type 2 shi type 1 maganinsa daban da yawansu allura ake ba su allura na insulin su wayanda suke da type 2 diabetes kuma su ana iya farawa da magani akwai kwayoyi da ake sha to amma wadda zai sa ido ya ga ya rage irin abincin da yake ci ya daina shan siga ya daina shan su lemu haka ya sa ido sosai ya rage yawan abincin shi in zai ci shinkafa ya samu shinkafa a hada da alaiho sosai sosai haka ko wake da alaiho haka kuma ya sa ido yana motsa jiki to akwai sashi musamman da suke da ciwon siga da in ka gwada sigan su kaga ya haura kuma ka ce musu su je su motsa jiki kuma su kiyaye irin abincin da suke ci in suka je suka dawo sai ka gama shiga ya dawo daidai a kan motsa jiki da abincin da suke ci ba su magani a lokacin ba su a bukatar magani to likita ɗazu a bayananka ka yi maganan jin ciwo yakan kawo matsala idan ba a san an ji ciwon an ɗauki mataki da gaggawa ba to me ya kamata masu fama da ciwon suga su idan suka ji rauni in suka ji rauni ya kamata duk wanda da yake da ciwon suga bai kamata ya zauna a gida yana shan magunguna a gida ba ya kamata ya je asibiti dai domin a tabbatar yana da ciwon suga sai a sa shi akan magani kuma a bashi duk gargadin da ya kamata a shi game da shi ciwon suga in suka ji rauni kamata ya yi nan da nan su sanar da asibiti da suke zuwa domin a sa ido a ta wanke rauni a ga har sai ya warke don ba a wasa da rauni aka yi wasa da rauni yana iya kaiwa ga har ciwon zai ki warkewa so wan suka ga dai sun muddin suka ga sun ji ciwo ya kamata su sanar da likita da ke kusa da su domin a sa ido wajen ganin cewa raunin ya warke To likita menene illar ciwon suga idan mai ita baya bin ka'idojin likitansa? Ciwo ciwon suga yadda muka ambato mako da ya wuce kuma yadda muka ambato yau inna mun ga cewa shi ciwon suga yana iya shafin ko ina barnin sashin jikin mutum daga kwakwalwa yana iya sa kawowa shanyewan sashi ɗaya na hannu stroke kenan yana iya sa ma mutum ya makance baya gani kuma yana iya kawo heart attack yana ma iya sa ya samu hawan jini yana ma iya sa kodan shi ta daina aiki yadda ya kamata yana ma iya sa kafafuwansa su kumbura da akwai illoli dai da yawa da shi ciwon suga da yake iya kawa kuma musamman ga wadda bai shan maganin shi su ne wayannan illolin suka fi damun sosai sosai kuma sun fi tsanani ga wayanda ba sa shan magungunan su saboda haka bayan eh, tun da mun ga irin illoli da ciwon siga yana iya kawowa ya kamata duk wanda ke da wannan ciwon siga idan likitocinsa suka bashi shawara gargadi da suka bashi ya tabbata yana bin gargadin kuma ya tabbata yana zuwa asibiti a kai da kai ana duba shi ana duba yawan siga ana duba magunguna da yake sha Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hauwa Umar. Yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce Assalamu alaikum filin lafiya uwar jiki Don Allah ina so likita ya min karin bayani me yasa idan mutum yana zazzabin malaria sai ya sha fansida sai zazzabi mai zafi ya kara zubo masa maimakon ya dauke menene bambancin su da atem daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. to likita gare ka eh to shi malaria da kafin yanzu shekaru da suka wuce ana amfani da fansida a yi maganin malaria amma shi kwayan cuta da ke kawo malaria in yanzu ya gane yanayin fansida har ya kai ga cewa ko da kasha sha fansida baya ma aikin baya kashe kwayar cutar da ke kawo malaria kuma shi yasa ko kasha sha fansida za ka ga ba za ka warke ba to shi coatem kuma shi bambancinsa da fansida shi magunguna biyu yake da shi yana da artemata yana da lumefantrin so yanzu amma a maganin malaria ba amfani da magani ɗaya kuma magani biyu ne ake haɗa su a cikin kwaya ɗaya ana haɗewa domin in kwayan cutan ta san wannan maganin wancan zai kashe ta shi yasa shine ta masu sauraron mu da fatan kun ji kuma da fatan za a yi amfani da irin shawarwarin da likita ya bamu ga masu fama da ciwon siga duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr ahmad sagir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya to a gaida Hawa'u yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma fa a takaice. Madugun 'yan adawar kasar Venezuela Juan Guido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidan matarsa da ke Caracas babban birnin kasar a jiya Alhamis a wani yunkuri na tsoratar da shi ya miƙa wuya wido ya ce jami'an tsaron waɗanda suka fito daga wani ɓangaren 'yan sanda masu ban tsoro sun isa gidansa a jiya Alhamis suna tambayar ina matarsa Fabiana. A wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Alhamis da mataimakin Firaministan ƙasar China Liu Hu a fadar White House, shugaba Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasar China. sannan ya ƙara da cewa idan aka cimma daidaito wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taɓa ƙullawa a tarihi. Manzon musamman na Koriya ta Arewa Amurka Stephen Begun a jiya Alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai Amurka ta samu a tattaunawa da take yi da Koriya ta Arewa kan shirinta na nukiliya. Begun ya faɗa a wani jawabi da ya yi a jami'ar Stanford cewa yayin da muke so mu samu ci gaba sosai kan wannan muke a halin yanzu mun samu ci gaba sama da watanni shida da suka shige tare da fatan samun da yawa nan gaba jawabin nasa na zuwa ne makonni da ake sa ran shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za su gana karo na biyu a tsakaninsu. su Hukumomi a ƙasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin ƙasar cikin ƙasar daga makwabciyarta daga arewa Sudan ta kudu. Hukumomin sun sanar da kwacewa a jiya Alhamis suna cewa an tsare wasu 'yan ƙasar Vietnam biyu waɗanda ake zargi da yunkurin yin fasa ƙaurin. wanda ya kai miliyoyin dalolin amurka da aka shigar ta kan iyakar kasar uganda da ke ilegu wasu rahotanni sun nuna masu fasakaurin sun ɓoye hauren giwon da fatar wata dabba cikin narkakken ruwan kendil da aka watsa musu a cikin wasu akwatina. Tuma saurari da takaitattu labarin muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin ne Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.